يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيباً ثم ما بعد <clears throat> السلام عليكم ورحمة الله mun dawo karatu cikin wannan littafi al'adabu al-mufradu littafin imamul bukhari ɗaya daga cikin littattafan musulunci wanda suka shafi tarbiyya mun tsaya inda malam ya fara kawo <clears throat> addu'o'in magabata ɗaliban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dama babin yana bayani ne game da addu'o'i Allah ka cece mu haddathana ubaidu bin ya'ish qala haddathana yunus aina ne ko an ibn عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال نافع يتي أبلاد عمر ياتي إني لعدأ في كل شيء من أمري أبلاد نافع يتي أبلاد عمر ما لمنس ياتي shi abla da umar yana addu'an kowane abu daga cikin al'amarin shi yana roƙon Allah Allah ya taimake shi duk wani abu shi ba ba wani abu da ke karami a wurin Abdullahi da Umar ko mun kankantan shi a wurin ka kai to shi ya ɗauke shi babban yana roƙon Allah Allah ya taimake shi akan wannan abu hatta an yi yufsiha Allahu fi mashi dabbati dabba na in za ta tafiya nakan yi addu'a Allah ya taimake ta wajen tafiyan ta yi tafiyan mai kyau dabba ba yanzu misali wani daga cikin mu Allah mai arziki yana da keke wani Allah mai arziki yana da mashin wani Allah mai arziki yana da mota misali mutum nawa ne zai zo cikin addu'o'i addu'a Allah ya tsare mai lafiyan keken shi zama tayoyin ta nagartattu yana addu'a ne kawai nake keke <laughs> to ai kaga mu suka cin mu yayi suka ci mana yace ba ma bayan ya da Allah ya bashi abun hawa na gari to abun hawan na garin ma yana mai addu'a na musamman to kaga ai wani abu na da muhimmanci shi sa ruwa yace cikin addu'o'i da nukan yi hatta gishirin da za a sa a miya nukan yi addu'a Allah ya bani gishiri gishiri fa to ai mu wato nesa muke sai gaddama da sakarci kawai hatta aramin zalika ma yasurruni kuma yace wallahi ina har ina ganin abin da ke faranta mun rai wato in ne wannan addu'a nukan ga ijaba sai in ga abin tako abin tafiya na takun shi na takun shi na na nagarta yana man sauri yanzu misali ka hau mota ko mashin kila daga nan zuwa samu rukana minti 30 ko minti 40 addu'a sai ka minti 15 misali baka samu ci gaba ba ah yace ina ganin a farin ciki a cikin addu'a nan da nake yi tafiyan dabba na ma shi kanshi ina mai addu'a na daban bayan dabba tafiyan dabba na ma na mai addu'a wannan ya nuna wato magabata ko wani al'amari suna ba shi muhimmanci ko zan haka shi ya sanya suke samun nasarori a cikin al'amura حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن abu الله أبو معاوية qur'ani سما Allah ya ce wasalu wasalu wasalu Allah min fadlihi ku roki Allah daga falalan shi kowane irin falala Allah ya baka kowane abu ne Ku roki Allah wannan abun kai mai addu'a na musamman حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن عبد الله أبو معاوية قال حدثنا مهاجر أبو الحسن أبو الحسن عن عمرو بن ميمون الأودي عن عمر أنه كان فيما يدعو هل يزدي سلف قالوا من ذلك سلف yake cewa fi ma ya ƙulu Allahumma tawaffani ma'al abrar wala tukhallibni walhiqni bil akhya ya Allah ka sanya idan zan mutu in mutu tare da mutanen kirki kun san cikin tambayoyin da za a mutu ranar lahira a daidai ina ya mutu cikin tambayoyin da za a mutu ranar lahira manzo sallallahu ya ce la tazalu qadama abdin hatta yasal an 40 kafan dan adam ba zai gushe ba ba zai wuce ba daga kansu dadi sai an tambaye shi abubuwa guda hudu ciki a daidai ina mutum ya mutu ya kai ka mutu anan daidai a ina ka mutu ya aka yi ya zama kai a nan ne ka mutu su waye da waye kuka mutu tare da su kila in ranar ba ka kare ka mutu ba da kai da mutane kirki ne koko da su waye inda kai da mutane kirki na nuna kana cikin aiki alheri ne saboda <clears throat> mutum da yan uwan shi ke karfi ba shi kare ba in kai kare ne ba uwar da zaka tsina na ba abin da zaka yi ko rayuwa shi sa aka ce kai aure kai aure kai kadai ba zaka tsina na komai ba ai an gano wannan ko yakan yi addu'a ce ya Allah duran da za ka karɓi na ka karɓi na tare da mutanen kirki wato ina hidima wala tukhallifni fil ashrar kada ka bar ne zama abokani na wanda muke hudda da su ashrarai ne ba mutanen da su miƙe mutumci mutum al'umma ba mutumci addini ba ashrarai wanda ke shedanci suka sanya mu gaba wa alhiqni bil akhyar kowane lokaci na addu'a ya Allah ka sanya duk inda tafiya ta kai ni ko ta sana'a ta kai ni ko wani harka ta kai ni ya zama da mutanen kirki a wannan abun muke harka kaga yayi ko ayayi ya zama kana ka tafi kana nema ka je ka fada hannun miyagu abu ya riga ya rikice kaga abu ya lalace wannan ya nuna magabata fa suna addu'a yan uwa wallahi tallahi addu'a nan zamu ce gaddama fa ba Allah ta kai mu ga ko ina ba Allah ka cece mu حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال كان عبد الله يكثر أن يدعو بهؤلاء الدعوات شيء عبد الله ya kasance in aka ce abdullahi a wannan littafin aka yi shuru muci abdullahi bin mas'ud in aka ce abdullahi amma fa a wannan littafin ba kowane littafi ba in bukhari ya ce abdullahi yi shuru to yana nufin abdullahi bin mas'ud in ba shi bane to sai ya faɗo waye amma in shi ne kawai sai ce abdullahi ya shiru amma kaga abdullahi a cikin sahabbai suna da yawa ko abadilan lamma ai su biyan ne to amma sai ce abdullahi kawai to wannan ya nuna ya tsallake wato ya zo wato addu'an cikin salaf ya zo kan abu abdullahi bin mas'ud kenan yukufiru an yad'u bi ha'ula'i da'awati yana yin wannan addu'o'in da yawa ربنا أصلح بيننا واهدنا سبل الإسلام ونجنا من الظلمات إلى النور واصرف عنا الفواهش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين biha قائلين biha واتممها علينا وانا wannan ده da ina wannan addu'a wata ruwayan ta zo ya ce yana yin addu'a ne ya ƙara a tahiyya ina ya ƙara ta ne a ina a tahiyan sallah za ga wani lokaci wannan addua tana zuwa cikin ƙare-ƙaren addu'o'in da ake so mutum yayi a tahiyan sallah yakan ce rabbana aslih bainana ya Allah ka gyara tsakaninmu in Allah ya gyara tsakanin mutane duk inda mutane suke zaune Allah ya hada zukatansu ai kaga nasara ta zo an gano wannan ko wahdina subulas salami kuma kaga da kanshi da shi da mutanen kusa ke musu addu'a mun karanta muhimmancin addu'a addu'a min wara'il gaib ka shiryar da mu hanyar musulunci dan hanyoyi qur'ani ya riga ya bayani hanyoyi guda uku ne akwai akwai suratul ladina an'amta alaihim akwai suratul dallin akwai suratul maghdubi alaihim a rayuwar duniya hanyoyi uku ne na rayuwa ko dai hanyar ya zama wanda aka yi ni'ima ne ko kuma hanyar ta zama wanda aka yi fushi da su ne ko kuma hanyar ya zama hanyar batattu ne hanyoyi guda uku ne a duniya kaga na shiri ta sun fi yawa Allah ya kare mu wa najjina min adh-dhulumati ila an-nuri ka kubutar da mu daga dufai zuwa ga haske duk abin da yake ke da matsala ya Allah ka haska mana shi mu gane wannan abun hadari ne mu janye mu aikata aikin alheri wasrif an al-fawahisha ma bara minha wa ma batana alfasha kowane iri da wanda ya fito fili aka gane alfasha ne da alfashan da aka yi mata kwalliya aka canza mata suna kamar da manzo ce in alkiyama ya fasu ya karato <clears throat> haram sai a canza mai suna to ya ce da wanda ya bayyana da wanda ya ɓoyi ya Allah duk ka tona mu ka kai wato ka kauda ka kauda zukatanmu da gabanmu daga waɗannan ayyuka wa barik lana fi asma'ina jin mu ka sa mushi albarka ya zama kullun alheri muke ji ba sharri ba Allah ya kare mu wa absarina idanuwan mu su zama alheri suke gani ba sharri ba wa qulubina ka nagarta zukatanmu su zama zukata nagartattu babu mugunta babu hasada babu cututtuka a cikin zuciyarsu dama manzo sallallahu alaihi ce a cikin jiki ko ta tsoka an ta gyaru jiki ya gyaru ita ce zuciya wa zuwajina ka ka shirye mana da iyalanmu mata wa zurriyatina da ƴaƴanmu ka shirye mana da su kaga in gida ya gyaru mata suka dauki saiti ƴaƴa suka dauki saiti ga mai gida dauki saiti kaga nasara ta zo wa tuba alaina ka yafe mana innaka anta tawwabur rahim kai ne mai yawan tuba ko mai yawan tausayi dole mai yawan yafiya da mai yawan tausayi ai ba irin Allah subhanahu wata. to ya ma za a yi Allah subhanahu wata ya maka komi kuma ka bijire mai wajalna shakirina li ni'matika ka sanya masu godiya ga neman da kai mana Allah kai mana ni'ima ka sa mu zama masu godiya da bala da musu musnina biha masu yabawa kada ya zama Allah ya maka ni'ima kullum kana ga mai maka komai ba cikin wahalhalun da muke fama da shi a yau duk kowa inda Allah ya aje shi kowa irin arzikin da Allah ya mai wa ya rena wani na duka mamma Allah ya kware shi ne don me yasa ma ya wani ma fa ta gidan da aka haife shi na ga dama ba nan gida aka haife shi ba da gidan su wani ne ma aka haife shi da yafi to da ya kaga wannan bai yaba da abin da Allah ya mai ba bai yaba ba ba kyau kuma duk a gama kowa arziki shi na nan wani arziki shi na nan tun ran gini tun ran zane wai ku tago da riski shi ne ko a hadisi wani hadisi ne kuke karanta yau ku tago ga armai kalimatin mene ne riski shi ne ko mai ake cewa hadisi ne ko hada ce shi eh wai ku tago mene ne menene riski shi tun ranar tun mutum na cikin ciki a rubuta mai lomomin tuwon da zai ci ko guda nawa ne a duniya sai dai Allah ma yasha wa yathbit Allah ya kan yi canje canje ba ya kan yi canje canje amma ba a rage idan an rubuta maka za ka samu dubu goma ne ba a ragewa amma ana ya kara maka kuma dubu ashirin Stars. ka gano nan ko ana ya kara maka kuma dubu ashirin ko dubu talatin ko za ka samu miliyan goma sha biyar ne da naira hamsin an gane ko sai a kara maka wata miliyan goma sha biyar ne da wata naira goma sha biyar kuma a sama ana iya ƙara amma ba a ragewa in gane ko a wato <clears throat> abinda aka rubuta maka na jin daɗi ana iya ƙara shi abinda aka rubuta mutum na bala'i ana iya kore shi amma ba a rubuta mutum jin daɗi a kore jin daɗin gaba ɗaya ba a ba a yi sai dai idan ba a ƙara maka ba to kuma ba za a rage ba amma sharri in an rubuta mutum wuta ko wani haɗari to ana ana iya kankare shi gaba ɗaya ma a rasa shi zama babu shi Allah ka taimake mu shi sa addu'a ke da muhimmanci qa'ilina biha mu Allah in wato Abdullahi Musu da yace kai manna ni'ima wanda zamu furta kai mana ai wani Allah ya bashi shi din gurungun ba zai ce Allah ya bashi ba wani ma zaka gina alfahari ni gida na ba a san samu na ba ba san rishi na ba yawa shi na nan abinda na yankin nan shi ake yi ta wadda na yi karatu ina na iya rubutu da takarda zai ta rubuta shi wannan za a yi ta rayuwa kan wannan haka za a lalace a banza shi ba a san samun su to da bai da shi iya canjin kuɗi an kwace kuɗin ba a bashi wani ba. wannan canje-canje ya Allah ka sanya abin da zai zama alheri a ciki ya tabbata gare mu kurakuran da ke ciki kuma ya Allah kai mana ɗauki duk wani abu ya taso yan wa kai mu musulmi ba ko rudi ake yi ba ba sa karci ake ba ga azumi ga sallah ga nafilfili ga me na ruwanka ka tinkare shi da abin da za ka yi gyara kai adda aka gani ba hayaniya ciki da zage-zage za mu ci za mu kaza mu kaza to me zai me zai maka ba abin da zai ma ba abin da zai in kai addu'a ka samu mafita in ba addu'a kai ba kana nan kana shan wahala wa tmim ha alaina qa'ilina ka rinka furuci Wanzu a alaihi wasallam qur'ani ma Allah ce wa amma bi mata rabbika fa anwa in ba ka da shi ka ce ba ka da shi sai ka samu gado ka raba shi biyu tsakiya ka kwanta kai ta bacci mucin yayi ah to baka karya ba baka ci komai ba kaga bacin ba sai da ta samu ba wa atmimha alaina ka cika mana wannan ni'iman kuma wannan addu'an salaf ne addu'an Abdullahi dan Mas'ud ah, wato ko ta addu'a mallan ya faɗa mutum ya kamata ya duba shi ya ga me zai iya yi a ciki mu dai mu zama masu yawan addu'a حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابتي قال كان أنس إذا دعا لأخيه يقول أنس يا كسنشي إني ما أدتن أونش الدعاء يكن شي جعل الله عليه صلاة قوم أبرار Allah ya sanya wannan addu'ar ta wuce zama irin addu'ar nagartattun mutanen nan. Manzala ma fa yana yin haka, manzala yakan yi mutum addu'a kuma ya shi ta wato idan yana ma wani addu'a ka ce yana addu'an yana ma kanshi ne duk da kira ma can bayan mun yi bayani in fa ka dage kana ma wani addu'a addu'an ba zai dawo maka ba zai dama in ka ce Allah ya bashi kaza ya bashi kaza ya fidda shi in kunci kaza ya fidda shi kaza ya kaza ya kaza ya kaza mala'iku za su yi maka irin wannan to amma <clears throat> wani lokaci manzo Allah dama babin yana karantar da addu'a min war addu'a ne min zaharil gaibi a doran gaibi ko to manzo Allah sai dai tashi addu'a yakan dage kuma in yakan yi irin wannan kalman ya ce Allahumma ja'alha salatul qaumin abrarik yalla irin yadda ka anshi addu'o'in manya ita ma wannan kasa ta ciki ai kaga <clears throat> lokacin da ya tashi bayanin Allah ya haram ya sa maka Madina ta zama harami ai sai da ya uwa mai ta Annabi Ibrahim ya irin wannan Annabi Ibrahim ya dage ye kaza ye kaza ye kaza ye kaza ya Allah duk ka ansa ya Allah ka duk abinda ka ansa mushi ni ma ka ansa mu sannan ka ninka yasa nace muku ana magana maka da Madina ba fa dai bane duk wani nazi da za ka karanta mu akan makka tana da muhimmanci madina ta fita saboda duk wani abin da aka roƙan mu madina duk wani abin da Allah ya tabbatar da shi a garin makka manzo Allah ya ce duk abin da ka tabbatar da shi ka ba madina kuma ka ninka mushi kana da tamba ansa bane an ansa ninkin ba ninkin ma duk wanda je ya ga nan ma Allah ya ce mu ke mu ja'alahu Allahu alaihi salata qaumin abrarin in ya tashi maka addu'a min wara'i ghaib Anas in yi addu'a sai ce ya Allah addu'an nan ka zabe ta ka sanya ta irin layin addu'an manyan bayan nan wanda yake in sun yi addu'a kamar kan wuka kuma yayi ma wani ne fa a sanya ta cikin layin manyan addu'o'i kamar yankan wuka laysu bi zalamatin wala fujjar mutanen kirkin na wanda ba sa zaluntan kansu ba sa ba sa ba sa fajirci ba sa sabo ba sa sabo ba sa fajirci yaqumuna al-laila wa yasumuna an-nahara tana ake ana fa gane mutanen kirki da wannan Allah ya azurta mu da irin wannan dabi'a yaqumuna al-laila wa yasumuna an-nahara wato mallam muna da rauni ne ba ga azumi ya kusa ba yau yau an ci sati daya wannan watan ko ba ci sati daya ba yau bakwai ga watan Rajab duk kowa na karantawa magabata suna shiri wata shida wata bakwai wata biyar wata uku wata karancin shirin magabata wata biyu wata ɗaya so da ramadana na zuwa ana so a yi man kama <laughs> ko ba kama kace ba ha wanda wanda ya tsayu kafa ya tare jini malam ake sallah aka sallatu na ramadana imanin wace sabon gufura lauma ta gado sallan dare yana da muhimmanci sallan dare yana da muhimmanci ko da ba ga ramadana ba kuma sai ya rinka sai rinka diba wani abu dare yana yana addu'a amma baka ɗiban komi a dare kana addu'a kana sa ranka samu komi ba wani abin da ka samu ba wani abin da ka samu Yi wani fitintunan da kake gani suna ta samu mana mun fa watsar da addu'a ba fa masu addu'a kariya nawa manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa na addu'o'i masu yawan gaske ba ma yi mutum in zai shiga gidan shi da kasan an koro shi in zai fita yadda kasan an koro shi kai bismillah kawai afuwan ko da ke ba kawai ko mutum ya ce bismillah zai fita zai shiga ya ce bismillah don ya samu albarka ba zai yi ba wani na shiga zai fara kwallo waya da kwano nan waya da kwa abin abin kai ne kai ne za ka samu matsala kai kare ana sai na cewa irin mutanen nan masu sallan dare irin mutanen nan masu sallan dare yanzu ka gane za mu iya sallan dare fa waya ta fasara maka za ka iya sallan dare waya ko rigima wai ka dan kunna kana so ka ji labarin ko an za an ƙara canjin kuɗi ko ba ƙara canjin kuɗi ba ga karfe ɗaya dare kai ba kai bacci ba ko da kafarka ka duba kana tunanin za ka duba wani abu sai ka kwashi mamaki sai ka yi awa uku ba sai ka yi awa ɗaya ka yi awa biyu yanzu Allah da shafin Qur'ani ka karanta da Hussein ka kai ba da yanzu baka san kai ko shafi dai kai ta maimaitawa in ka kai karkin shafin ka maimaita da baka san da kai ba duk ka gama a ce to ku yi hakuri ba za a ƙara lokaci ba ko saka ba ba za a ƙara ba to ba ka samu tashin hankali ba kai baka karanta Qur'ani ba kai baka yadda ba kai baka ji samu labarin kirki ba kai baka yi komi ba ya kamata mu yi kokari mu dibo na abu na dare sannan mu dibo na abu na yini kada ka zama kamar tsutsa kowane lokaci ci kowane lokaci ci ko ma cin ma ba bismillah ba tsari in ka je cin ma ba albarka saboda haka wannan yana nuna lokacin da kake ma dan uwanka addu'a akan yi ijtihadi wato mutum yayi addu'an ya ji kaman shi ke cikin matsala shine Anas yake bayani a wannan hadisin kuma yake karawa ya roƙi Allah subhanahu wataala ya sanya shi cikin manyan addu'o'i sai ce ja'ala Allahu alaihi salatu qaumin abrar laysu bi zalamatin wala fujjar yuqumuna al-layla wa yusumuna an-nahar haddathana ibn numair qala haddathana abu al-yaman qala haddathana isma'il bin abi khalid qala sami'tu amr ibn hurayf yaqulu dhahab dhahabat bi ummi ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amuru yake cewa mahaifiyata ta je da ni wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa masaha ala ra'si sai shafa kaina wannan yana daga cikin ah, abinda malamai suke bayani wato shafa kan yara kanana da sumbantan yara kanana da tausaya ma yara kanana sai ya shafa kaina wada ali riqi yi min addu'an arziki Allah ya bani kuɗi can bayan mun karanta hadisin amru dan as manzo Allah ya ce ka je ku je ku ce ma amru da abin da yake ya bari amur ya zo ya iske shi na alula ya ce zan ake kauri kari kaza ne kai a cikin sabai ina so ka zama mai kuɗi ne saboda in matsalar kuɗi ya zo sai dai a tura a gaya maka kawai a warware shi an gane wannan ko ah, to kun taru kun kafa forum kun kafa association ko duk taron matsiyata ba mai ko sisi to ya za a yi me za a yi ba abin da za a tsinana in an samu wani dan wani abu wani jarumi ne kai kokari amma an gaya maka ya buga ya buga har yanzu an buge shi bai san komai ba bai samu komi ba amma sallan ya rika ware wasu mutane na musu addu'an kuɗi ku su yi kuɗin gaske mun karanta ba babin wato babin da yake cewa madala da dukiya mai albarka wurin mutanen kirki wanda za su ɗauki dukiyar su sai ma addini aiki za sallam yana ma yara addu'a har har abin nan takwaran shi na farko Muhammad takwaran shi na farko Muhammad kaga shi ma ya shafa kanshi, ya mishi addu'a wanda aka haife shi a Habasha an haife shi a Habasha an zo hijiran ƙarshe an zo hijiran ƙarshe wato mazala ya koma madina yan habasha za su tashi na ƙarshe tunda an yi hijira zuwa ga habasha sau biyu ta zo sun kusa shiga garin garin madina an sauka wurin da za a kwana an ce su dafa abinci tana dafa abinci sai itace ne mai ƙare abinci bai dahu ba sai ta tsallaka ta je ta roro kirare shi kuma yaro yana jin yunwa ya riga ya fara rarrafe sai je jawo tuwon ya jawo abinci sai kwaro mashi shi yaro ya jawo abinci ya kwaro mashi Tuntun mata suke ba za su bari ba kun gane wannan ko ba za su bari ba idan mata suna abu kace komai sai ka shiga billahi la ilaha za ka je ka haukace Haukace za ka kawai ka kyale su Allah ne yi su haka Allah yi su kai kokari ka rika dan nesa nesa abin da ka za ka yi ka rige wanda ba za ka iya ba ka tsallaka kai waje ka samu wuri ka doki burani kawai ka karanta domin in suna wani abin in gaya maka wato su haka Allah yi su ko kai aka kawo gida ka ji mata na ciniki ka fita in ba ka ba sai ranka ya baci sai yaro kawo alaihu a jaji gwalgwala a nan ta sai an daga sai a daga ya ce wai masifa ya ko ba mu fara ya ga mawalli Allah ya kare ta je ta bar shi ruwa ya je jawo ya je jawo abinci ya kwaro mishi ya koyo ya kone ya talbe ga shi gobe za a shiga cikin gari ga abincin taje nemo kirare ga abincin ya zube kaga zama da yunwa salamu alaikum kenan abincin shi kenan ya zube kuma ga yaro ya kone kuma yaron ma yana jin yunwa ita kuma nonon nata ba ta wani abin kirki ba yaro ya fara rufe ba ruwan nonon da za ta ba shaka ta dan bashi ya dan sha dai <clears throat> ya rike fata dai har ya bacci ga zafin kuna da safe aka shiga cikin garin Madina sai tutu jin wannan sanan ce ga takwaranka na farko a duniya daga fara wahayinka shi muka fara a habasu muka samu suna Muhammad gashi ya ƙone sai mishi wannan addu'a Allahumma ta rabban nasi alhibul ba’as uh, anta ishfi ta shafi la shifa illa shifa kushwa la yadur kuma kai yana gamawa sai sai wurin ya warke sai ko shi addu'a da ya ci Allah ya sa kudi shi ma an gane wannan ko to irin waɗannan addu'o'in wanda ake shafa musu kai su a musu addu'a suna da wasu kuma manzala bai musu addu'a su sama bai samu dukiya ba yi kai musu addu'a ne da nagarta da wasu abubuwa wasu kuma yi musu addu'a da ilimi kamar Abdullahi Abbas. Abbas Allah Allahu faqihu fi dini wa alimhu tawila shi ma zuwa kwana a gidan <clears throat> wajen ƴar uwan mahaifiyar shi Maimuna matan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ko wasu sai na musu addu'a su ilimi wasu su addu'a kaza wasu addu'a kaza wannan <clears throat> yana cewa mahaifiyata ce min wannan ta kai ne yi min addu'a amma abdu'an da yamin birrizki shi wannan ba Allah sai kuma mutane da yake sun rike wannan duk wanda ya samu kuɗi za a yi kasuwanci sai ba shi ce ni ma zan sai mu hada shi yake na koyaye eh, sharika eh, wato duk wanda ya samu ya sai da dan dabbobin shi yana sai kasuwanci zai samu to wane yanzu dai kaga tunda kana da kokari ka rika bani riba ga kuɗi na ni ma a sa a ciki to ai shi arzikin shi ba zai kare ba tunda manzon sallallahu alaihi wasallam ya riga ya mai addu'a an gano wannan ko Allah ya ce mu ke mu حدثنا موسى قال حدثنا عمر بن عبد الله عبد الله الرومي قال اخبرني ابي ان انس بن مالك قال قيل له انشي ما انس ان اخ ان اخوانك اخوانك ne ko atauka min al-basra aka ce ma anas ɗan uwanka sun zo sun zo daga basara wa huwa yawma idhin bizawiya lokacin yana gonan shi da ake ce masu zawiya yana bayan garin madina litada'u litada'u litada'u wallahi alaihim sun karuso wajenka suna roƙo suna so ka roƙa musu Allah subhanahu wataala litada'u wallahi lahum eh haka ne ni ya karanta alaihim kuskure ne ne afuwan Allah ya saka da alheri litada'u wallaha lahum domin ka roƙa musu Allah yana daga cikin sunna ka ce mu wani ya ka cikin addu'a ya maka addu'a kala sai ce Allahumma gfir lana sai hada da kanshi ya la ka gafarta mana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar sai addu'a ce Allah ka gafarta mana kai mana rahama a duniya ka bamu kyakkyawa a lahira ma ka ba ka bamu kyakkyawa sannan ka kare mu daga azaban wuta fasta za duhu sai suka ce a ƙara wata addu'a ne a ƙara wata addu'a kamar wani ta yi ƙarama a yi wata babba ko fa ƙala mislaha ita dai yawon ya kare. fa qala sai ce musu in utitum hala a wata ruwan ya ce suka ƙara cewa ya ƙara wato a yi wata babba kasan wani kai sun <laughs> yi ce kai mai da kai mai da sai ce a ɗi eh, mai karfin. mai tsawo to kuma za a matsa ma Allah kenan ana zo a mai karbin kawai wanda in Allah ya ji dole ne ya yi kenan ko Allah ya kare mu eh, irin mai karfin nan ne za a yi kawai wanda bugu guda ta wuce kawai shi kenan to Allah ba mai haka aiki mun yi bayani akan a baya shi tabbas Allah azizu ne mabuwayi ne duk abin da ya tunkara zai iya fasa shi ko me ya fi karfin shi to amma kuma ba mai irin wannan gaggawa kawai za ka yi ne sai ka jira saboda ya usuffan shi ne in ba za ka jira ba Allah ba za ka samu komai a wajen shi ba da yawa Allah yakan jarabci mutum ya yi addu'a sai Allah ya bashi nan sai ya jira ta kuma amma za a biya mai bukata don ne zama baya jira ya dauko ta sufa mai hadari Allah ya kare mu fa qala in utitum hadha yace kai da wannan addu'a ne muku fa in Allah ya karbi wannan addu'a ku kad utitum duniya wal asara. ay alherin dunya da lahira kun samu na face ne Allah ka gafarta mana ka tausaya mana ka ba mu kikkiawa a duniya ka ba mu kikkiawa a lahira ka kare mu daga mu ta tumi kuke ne kuma in Allah ya karɓi wannan tausayi ne? ai ba wani abin da kuma ake nema an riga an gama samun mu fita حدثنا أبو معمر ko. قال Haddasana عبد الوارث قال حدثنا Abu Rabi'a Sinan, قال حدثنا Anas بن Malik, قال أخذ النبي صلى sallallahu alaihi wa وسلم wasallam شو أنا صنعت suna tafiya sai الله يريك ya rike wani reshi ya rike reshen bishiya kenan yana abin nan reshen bishiya fa nafadahu ba ganyen ganye ko guda bai faɗo ba da ya girgiza wato kamar ya girgiza ne yana so ganyen ya faɗo. wata ruwan zaka ja ce itacen ma busasshe ne amma da ya girgiza abu wancan ruwan bai zo da ya girgiza ba ya ɗauki sanda ne ya doki reshen sai ganye ko guda ya ƙi faɗowa sun ma na fazahu falam yan tafi ya sake girgizawa wannan riwayin kenan ya sake girgizawa ko ganye guda ya ƙi faɗowa sun ma na fazahu ya sake girgizawa na nau kenan na uku kenan fanta fada sai ganyen shar ganyen na yana ta zuba ganyen bishiyan yana ta zuba qala sai ce inna subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah abu nau kenan uku ko subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah ba abu hu kenan ba fudunar khataya sukan kakka kurakurai kama tanfudul shajaratu waraqaha kaman yanda bishiya take zubar da ganye kamar yadda bishiya take zubar da ganye wanda yake fadin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah haka yake zuba yake kun ga hadisi ne wata riwayan yazo da wallahu akbar wata riwayan yazo da wala haula wala quwwata illa billah yazo da guda biyar ita kalmar la ilaha illallah kun ga la ilaha illallah wato ba karamin a cikin zikirora ba ƙaramin zikiri bace yanzu ummu hane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi gaya mata muhimmancin addu'o'i zikirora da ya zo kan la ilaha illallah sai ya ce la taruku Zamban, kai ita fa la ilaha illallah tashi kakkabe laifi ba wani laifin da yake shiga gaban ta sai ta yi maganin shi a to ai ku lura fiyayyen laifi a wurin alaba shi ne shirka ba to la ilaha ba ta maganin shirka <laughs> to in na maganin shirka me ya saura ai ba abin da ya saura kuma sannan babu wani aiki da za ka yi ai ka samu lada sai ta samu tushe da la ilaha illallah to da haka wannan aikin shi ma arziki la ilaha yake ci za ka yi sallah ne don kai sallah mai kyau ba la ilaha a karba Don kai zaka ko gazi ba la ilaha a karba ai ba abin da za a karba a ciki to la ilaha ba karamin wato zikiri bane daga cikin zikiroran da musulunci ya tanada ya ce ma umu hane in kin tashi ki la ilaha illallah iya kai da zaki iya domin la ilaha illallah la tatruku zamban sannan a ranar tashi alkiyama babu wani ladan da za a dauka a kai gaban Allah wanda ya fita nauyi babu sai dai wanda ya fi ka yawan la'ilaha illallah wanda ya fi la la'ilaha shi ne za a ɗauki amma in dai kana neman lada ne wanda da an ɗaura a fikeli kaga kai sama ka samu lada wajen Allah ka ka wuce ka to la ilaha illallah ka kowanne a ciki ai kun ga ko wani balaraban kauye da yazo ya ce manzo sallam ni fa na kasa karanta qur'ani qur'ani nayi nayi qur'ani ya gagare ni kun san kowa da irin shi nayi nayi in zan yi sallah ma nayi nayi qur'ani ya ki zama mun kar qur'ani qur'ani fa mai yawa fatiha ne take haddato mushi fatiha dan kaji ka bude fatiha karanta alhamdulillahi rabbil alamin Allah ne bai hore ma Allah ne ya hore ma sai manzo sallam ya bashi wannan waɗannan abubuwan ya bashi yace ka ce subhanallahi walhamdulillahi a wancan ruwan sai ce ka ce wallahu akbar sai kuma ka ce abin la ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah to ka samu aya ka samu kaman ayoyi guda biyar kenan ya ishe ka inda za gane mutum na da rauni ya kasa rike wannan sai ce ya rasulullah ka maimaita don wai ya kasa gane gudanar nawa aka faɗa sai manzala ce subhanallah sai haka subhanallah Alhamdulillah. walhamdulillah sai ya sake lankwashewa wallahu akbar ya ce wallahu akbar ya sake lankwashewa la ilaha illallah ya ce la ilaha illallah ya sake lankwashewa wala haula wala quwwata illa billah wala haula wala quwwata illa billah sai sai ce kana nufin haka ya ce eh, ya maimaita wannan kake nufi to sai ya maimaita to sai ya tafi har ya tafi ya fita masallaci sai ya dawo ya ce to ai wannan ba ni da ka gaya ma matsalan da na samu da na ƙara bi sai na gani ban samu komai ba duka na Allah ne subhanallah sarki ya tabbata ga Allah ko ba shine na farko ba sai mene walhamdulillah di yabo ya tabbata ga Allah wallahu akbar Allah mai girma la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah wala haula wala quwwata illa billah babu kini babu karfi babu dabara sai wurin Allah <laughs> abin da na samu ana duk wannan gaba da Allah na Allah da yace shi ko Fatiha ba haka yake ba Fatiha kace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina ai ka ka samu na buku kana roƙon Allah ya baka mai ya shirya ki tuni nan me na samu ba abin da na samu <laughs> ba abin da na samu a nan a dai sake lissafi dan na lissafa <laughs> na lissafa na gaban samu komi ba haka mutane suke ne yake ba hadisi muke karanta sai maza Allah ya kara miki cito yanzu nan ga yanda za a warware shi ga yanda za a yi bayani kuma daga nan ne malamai suka gane ashe tasbihi ana kirgawa kowa da irin shi wani na da basira cikin sabo akwai wanda ba sa girga kwakwalwar su a rike take in an ce a yi 34 kawai sun san 34 suka yi idan an ce 34 34 suka yi 40 in ma 40 in 100 aka ce a yi sun san 100 suka yi ba fa girga suke yi ba amma wasu sai sun yi lissafi shi sai da yi lissafi da mai da hannun shi kuma daga nan ne malamai suke cewa a kirga tasbihi ya halatta wanda ya fi kowane daraja kirgawa da hannu abinda ba da hannu ba ba za ba haramta shi ba wasu na kirga da dutse a lokacin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun rinka sa dutse suna kirga abinda mutum ya amfani da shi na kirga yanzu ma na gane da kwamfuta ko wani mutane suke lakarawa ne ko a yana ne oho eh to ko suna su ci tun dubi oho kuma da ne dai ko ma da ne mutum yake kirgan tasbihi wanda ya da hannu shi yafi an gane ko amma kuma din kirga ana kirga حدثنا abu na'imin wannan dai hadisin yan uwa wallahi ne wato da muna rike wasu abubuwan da mun samu fita ai ba shi muke karanta ba mun haska kane to mutum da ya kasa gane abu ya tafi amma kuma sai kokari amma da yaje da fa na da basira ba yaje lissafa ya ce shi bai samu komai ba a nan wurin <laughs> mutane da kokari suke ga maka Allah ya taimake mu mu samu mu karanta ko da hadisi biyu ko na abu na'imin hadisi babin ne ka ga ran ma ka muka tsaya ba tauraro ina so mu samu samu tauraro haddathana abu na'imin qala kuma yan uwa wallahi tallahi mu rinka yin zikirori wallahi mu rinka yin addu'o'i ba fa ma san addu'a ba sai surutu sai gaddama sai a ci cewa za a kaza za a kaza za a kaza za a kaza yanzu ba ga muna cikin wannan wannan halin na canjin kudin nan ba ko shi ki ganin kuma na ganin na zaune ba na da komi na hau <laughs> kai Allah ya zo ki ka tattara kudi ka ji ka kai an an shi an hana ka koti ka zo nan layi ya ishe ka ko kuma a ce wasu kawo da wani abu sannan za a baka haddasana abu na'imin kala haddasana salamatu kala sametu unasan ne ko sametu unasan ya kuluna a tattimura a anas ne ko unasan a sametu anasan Yawa! sametu anasan haka ne sametu anasan ya kulu na ji anasu yana cewa a tattimura annabi annabiya shine imra'atun tace fa'ila ko annabiya maf'ulun bi nabiyya sallallahu alaihi wasallam tashku ilayhi alhaja wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kawo mishi kuka tana tana da wasu bukatu da take roƙon ya tallafa mata au ba'd haja ko kuma a'a tana da bukatu da yawa amma kaza da kaza za ta iya kaza da kaza ne take neman taimako ka san irin wannan kuma da dadi mutum ya zo je ka neman taimako ya ce kaza da kaza na riga na gama da wannan yanzu sauran kaza da kaza da kaza da kaza ne qala sai ce ala adulluki ala khairin min dalika ba na gaya miki abin da ya fi wani abin da kika zo neman taimakon a kan shi ba tuhallilina allaha salasan wa salatina ki ce abin nan inda manamiki tahlili menene tahlili la ilaha illallah mutice la ilaha illallah 33 wa tusabbihina 33 wa 30 menene tusabbihina subhanallahi ko subhanallahi shi ma 33 wa tahmidina 4 wa 30 amma wajen alhamdulillah ki guda hudu ne da 30 fatilka mi'atun ya zama ɗari kenan khairun min ad-dunya wa ma fiha wannan yafi wato alheri daga duk abin da za a baki a duniya ya mafi duniya dama duniyan ba komi duniyan ba komi sai hayaniya sai hayaniya ba a gama wannan ba sai wannan wannan wannan mata haka yazo da ita imratun wannan wata ruwayan kuma tace na na Fatima ce radiyallahu anha diyarsa ta zo sai aka bata wannan addu'a wannan ya nuna idan mutum zai kwanta ko kuma kowane lokaci ya shiga cikin kunci na rayuwa cikin maganin kuncin rayuwa shine la ilaha illallah 33 subhanallahi 33 Allahu akbar 34 wasu suna yi suna cewa in mutum zai kwanta amma wannan baiwan Allah ta zo ne tana neman abun nan mafita kuma ya ya zo cikin dare kam farkon dare ya yi musu wannan nasiha amma ba ya nuna addu'an kwanciya bane duk lokacin da mutum shiga kunci yana daga cikin addu'o'in da ake dan a samu saukin rayuwa shi sa ce, wannan kuncin da muke ciki da wannan damuwar da muke ciki na sabon tsarin kasuwancin nan yana da mafuta Allah subhanahu wataala mu ci gaba da addu'a Allah zai iya ba mu mafuta fa wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam zalla yace man halala mi'a wanda yace la ilaha illallah sau 100 wa sabbaha mi'a yace subhanallahi sau 100 wa kabbara mi'a yace Allahu akbar sau 100 khairul lahu min ashara riqabin yu'tiquha yafi alheri gare shi da yan takuyan gugu da goma kuma kun ga yan takuyan ga ai zahirin Qur'ani Allah ya ce yana daga cikin mafi aiki mai tsada lokacin Allah ya zargi masu kuɗi mutum da ya ba da sadaka ya da labari ya ce a ah, halaktu malar da. na kashe kuɗi rannan an zo an ce ba da gudunmuwa na ba da dubu ɗaya rannan ma ni na da dubu biyar rannan ma na ba da dubu biyu da ɗari uku rannan na ba da naira hamsin yana Allah ya ce ah, Allah kake mallissafi kana cewa ka ba da kuɗi ya kulu ahlaktu malar lubada Allah ya tsawa ce falakata hamal aqaba bar wannan maganan fada cikin manyan ayyuka na sadaka wa ma zaraka mal aqaba wanne ne manyan ayyuka suke fakko ba to aka duba shine zo nan wuri ba ka sai bawa ka yanta ba cikin manyan ayyuka to mutumin da ya la ilaha illallah dari menene subhanallahi dari Allahu akbar dari yafi wanda ya wancan ba kuma gashi ya zuwa ƙur'ani babban aiki ne Kuma ma adara kamar aqaba fakkura raqaba in an ce aqaba shine babban aiki wanda ake samun babban lada kuma wanda ya shafi kuɗi sayan bawa kuɗi ne manzo Allah ya ce yafi wa menene wa sab'i badanatin haka eh, yanharuha shi yafi ka samu raƙuma guda bakwai manya nagartatu masu mai malam yanzu ba karatu muke yi ba a ce wani ce to shikenan a in an gama in an kammala karatun nan ba sai kowa ya koma gida a kare ba kowa ya zauna a inda yake ya sa an yanka an soke to mu nan ba a soke raƙuma ko sai shanu ko raguna ko akwai yawan mutanen masallacin kowa ya zauna inda yake za a kawo mai take away amma ba sai ya yi wai ba ya zauna nan wurin kawai ba kada wanda ya waiwaya yake na sai ya yanka eh, abin nan bajiman sa guda bakwai to wanda ya wannan ɗari ɗari ya fi shi ya fi shi to don me ba za mu yi istighfari ba don me ba za mu yi la ilaha ba don me ba za mu yi yawan abin nan zikirora ba ba daidai ba ne an kaurace mu masallatai an kaurace mu zikirori an kaurace mu karatun qur'ani an kaurace mu an kaurace mu komai kuma ana samu waya samu fita wayan aka yi zabe ne sai a samu fita to ayi da ma an yau fatan nabi sallallahu alaihi wasallam ina nake haka ne ko fata annabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya rasulullah ayyu du'a afdalu wani yazo wurin manzo sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ce wani addu'a ne yafi qala salillahu al'afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah yace kai an addu'an da tafi ne ka roki Allah afwa wal afiya rangwame ya ragwanta maka kuma ka zauna lafiya ah to ai lailatul qadr mu abin da kace mana na sha tace kenan ko da aka mana na sha in kin ga daren lailatul qadri ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa in fa Allah ya raga ma to shikenan zaka iya siyan gado ba zaka iya siyan bacci ba gado zaka iya ware kudin ka kila ma sai an je Dubai a duba mun san wannan da karma ziki pampas sai an yi visa pampas sai an yi visa an je an je an kai ko ka riga ba pampas ba kai ka fashi tuntuni kai ka ranka ka fashe fashi an riga abu ya riga ya rikice wani na da ƙarfin arziki yana da samu to wallahi za ka iya siyan gado to da komai amma ba za ka iya siyan bacci ba ka roki Allah al'afu wa lafiya in Allah ya baka zaman lafiya ya rangwanta ma kuɗi sai ka rika samun dubu ashirin dubu talatin dubu hamsin ka ganka kana tawalwala ka fito baka da ko sisi kuma ganka garas saboda Allah ya ragonta ma Allah bai ragonta ma to wato abu an samu matsala Allah ka ragonta mana kuma tawul gada gobe sai ya dawo fa qala ya nabi Allah ayi du'a afdal kaga shi ma yana so a bashi adda wato tun mutane suke da yawan rabiya wani mutum ka ya bashi adda ko kai adda sai ce babban qala sai ya ce salillaha al'afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah ka roki Allah ne Allah ya baka rangwame ya baka afwa al afwa wal afiya ya ragwanta ma ya baka lafiya to akwai majarin da tafi lafiya din uwa yanzu akwai wani abin da zai tsaya a jikinka ka je ka je shi kanan za a sa maka shi baka ce wayo ba wani abu ne za a canza maka ma ko a yi maka gyara a jikin shi ka ga baka sha wuya ba iskan da kake shaka ne koko idan da kake kallo ko kokon nan da kake ji kai ka samu wani kwararren likitan kunni ne zai zama kunni baka bani ba ko haƙori ko ba ko kai haƙori ko kada lasa haƙori ya sa karfe da guduma ta dukan bakin ya ce dama <laughs> ka ta surutu <laughs> Allah ya sauƙi ko kuma ka ce kana ganin jiri ya kalle ka ya ce ka cire banka ne na ganin ka daina cin nama ka daina cin kaza ka daina cin kaza yana kallon ka shekaran ka nawa a duniya kace shekara na arba'in hamsin? ye mugu wato hannu ka ki mutuwa ga wasu sun taso ko eh, a bari sai cika folder tam ya hana ka cin komi wato ana so a bunƙasa makabarta fa idza utita al'afiyata fi dunya wal akhirah faqad aflahta manzo Allah ce kai in aka baka wannan fakara bauta wato kada ya dawo kenan in aka biya mai zai dingi dawowa wannan dan tai mai kadan yana so a bashi wata ne حدثنا Adamu, قال حدثنا شعبة عن الجريري عن أبي abdullahi Al-Anazi, An-Abdullahi, الله بن an عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم fiyayyen maganan da Allah yake so shine subhanallahi subhanallah la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah subhanallahi wa bihamdi kaga an an karo wasu abubuwan da yawa a cikin nan wuri duk dai in ka tattara ka hada zikirora ne zikirora ne fiyayyen kalman da Allah yake so ko ahabbul kalami ilallai. Ke yin kalmomin da Allah yake so mutum ya rinka faɗa subhanallah la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wala quwwata illa billah subhanallahi wa bihamdihi subhanallah gashi nan addu'o'i duk kalmomi ne na zikirora wanda ake so mutum ya rinka faɗi ya hadisi na karke حدثنا سلطو بن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون عن عن جريري An جبر bin Habib an أم كلثوم Ibnati أبي بكر أم كلثوم kaga yar auta ko yar autan sayyidina Abubakar ta zo da riwaya an Aisha radiyallahu anha qalat dakhala alayya an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ana usalli wata rana manzo Allah ya shigo daki sai iske ni ina sallah walahu haja yana so ya faɗi wani sako yana so ya fita ya faɗi wani a wato kuma yana so ya faɗi wani sako da abda'atu alaihi ni kuma ina ta sallah ina addu'a qala sai ce ya aisha alaiki bi jumalid du'a'i wa jawami'ihi ki addu'a dunkulalle wanda ya tattaro komi yi addu'an dunkulalle kila kai ne za ka yi ya Allah to ka bani kaza ka bani ka za ka bani ka za ka bani duk ka raba shi to ka yi dunkulalle wanda ya game nemomi suka shigo gaba daya wato da ya faɗa mata wannan magana yana so ta dakatar da addu'o yana so ta dakatar da ne subhanallah yana so ta dakatar da addu'o'in ne ko ta dakatar da addu'o'in eh saboda in ta dunkule shi guda sai ta idar da sallar saboda ya faɗi sakon shi don yana so ya fita mun sarabtu qultu ya rasulullah da ne yanke sallan sai nace ya rasulullah wama jumalud du'a wa jawami'uhu wace addu'a ce dunkulalla gamamma ga ta dunkulalla ce kuma ga ta gamamma qala sai ce quli kice allahumma inni as'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو أمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو أمل وأسألك مما سألك به محمد محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا manzala sai karanta mata wannan yace wannan shi yake ce ma ni abin nan wato wato jumalul du'a wa jawami'uhu dunkulallan addu'a kuma ga gamamme yace mata kici Allahumma inni as'aluka min khairi min alkhairi kullihi ya Allah ina roƙonka alheri duka ajilihi wa ajilihi na gaggawa na duniya wanda nake nema yanzu wa ajilihi da wanda nake nema a lahira Aya a duniya ba ana neman alheri ba ba ko wanda bai neman alheri a duniya to alherin duniya duk wani alherin duniya ya Allah ka bani duk wani alherin lahira ma Allah ka bani ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wanda na sani da wanda ban sani ba dama abinda baka sani ba shi fiya abinda muka sani guda nawa ne wa a'udhu bika min sharri kullihi ina neman kariyanka daga sharri gaba ɗayan sharri ajilihi wa ajilihi na gaggawa da na jinkiri na nan duniya da na lahira ma alimtu minhu wa ma lam alam wanda na sani da wanda ban sani ba wa salukal jannata na roƙon ka bani aljanna Allah ka ba mu aljanna wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin duk aiki da zance da zai sa mu kusa da aljanna ya Allah ka wadata mu da shi wa a'udhu bika minan nar ina neman kariyanka daga wuta wa ma qarraba ilaiha da abinda zai kai zai kai ni zuwa ga wuta min qawlin aw amalin ko aiki ko furici ko zance wa as'aluka mimma sa'alaka bihi Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina roƙonka ga abinda manzo Allah ya roƙe ka da shi ai manzo sallam yana da wasu kalmomi na yabon Allah manya manya ba kama da su to ka roki Allah Allah ya ara maka waɗannan kalmomin ko don su cincida addu'o'inka domin Allah subhanahu wataala baya karban addu'a tsura a ce ka to ya Allah har yanzu <laughs> na buga na buga to wallahi kama daina kawai ba ma za a saba shi Allah yana so ka ci mushi wanda ya mallaki kaza wanda ke tafi da kaza wanda ya isa ya kaza wanda ya kaza in ka nuna mushi isa to in ka gama sai ka jira awa ba ga ga ake ba ka jira in ya ga dama kafin ka fita masallaci ka samu in ya ga dama ba za ka samu sai sai me ah ka kai ko ko julai 31 July ko ha ah, Allah kare wa a'udhu bika min ma ta'awwada minhu Muhammadu sallallahu alaihi abinda manzo Allah ya nemi kariya da shi kowane irin abu ne manzo Allah ya nemi kariyan shi to ya Allah ni ma ka kare ni wa ma qabaita li to an zo kan kaddara duk abinda ka yanke na kaddara min qaza'in faj'al aqibata hurushi da to karkan wannan kaddaran ya zama riba in wata kaddaran Allah na iya musanya ta wata kaddaran sai ta zo wata kaddaran sai ta zo to ya Allah ka sanya duk wata kaddara da ka yanke a kaina to in wannan kaddaran ta zo to karshen kaddaran ya zama alheri Allah ka sanya duk wasu kaddarori da ka yanke gare mu ya Allah karshen shi ya zama alheri sai mu tashi babu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam har wato da yake addu'o'i ne yazo da su da yawa ne ko na so kuma dama mu samu tauraro ne shi sanya muka tabbata da shi a haka Allah ce muke mu Allahumma sallala ala Muhammad wa sallim Allah ya ba mu lafiya Allah ya bar mu lafiya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa mana albarka a wanda ya asasa wannan masallaci Allah ya saka mishi da alheri Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara mu rayuwarsa albarka makota wannan masallaci Allah ya ƙara mu gidajen su haske da ni'ima Allah ya ƙara musu albarka Allah ya ƙara mana albarka baki daya masu hidindimu a wannan masallaci da limamu wannan musallaci Allah ya kara mashi lafiya Allah ya kara mu rayuwa albarka Allah ya kara mu zuriya albarka ya Allah muna kara tawassuli da ayyukan mu na kwarai <clears throat> Allah ka kara mu rayuwar mu albarka ka kara mu zuriyar mu albarka ka ba mu yadda zamu yi ya Allah wanda yake cikin kuncin rayuwa ko yake cikin wahala ko yake fama da talauci ko fatara ko yake fama da wasu damuwoyi ko ya sanya wasu al'amura muhimmai yana nema a wajen ka ya Allah ka biya masa ka biya mana baki daya ya Allah wanda ke cikin neman rayuwa yake cikin annashuwa da mafita a cikin rayuwarsa ya Allah ka ƙara buɗe mishi kofofin mafita ka sanya albarka ga abin da ka bashi ka kare shi daga sharrin mahassada wannan sabon tsarin kasuwancin Allah ya ba mu mafita a kansa Allah ya ba mu yanda zamu yi akan wannan sabon tsari na kasuwanci da ake nema a tsora wannan kasa a kansa Allah kai ke da iko akan kowa da komai duk abin da zai cutar da mu akan wannan tsari ya Allah ka kauda mana shi duk abin da zai zama alheri ya Allah ka sada mu da shi ya Allah ka ba mu yanda zamu yi wannan matsi da ake fama da shi Allah ka sauƙaƙe mana Allah ka sauƙaƙe mana Allah ka sauƙaƙe mana baki ɗaya eh, shirin zaɓe da ake shirin ya Allah kai kafa kowa sanin wanda zai taimake mu ya Allah Allah ka fi mu sanin wanda zai taimake mu ya Allah ka kuma san wanda zai taimake mu a cikin wannan yan takara ya Allah wanda zai taimake mu ya Allah ka bashi wannan kasa da wannan jaha da wannan karamin hukuma da wannan rayuwa nan baki daya ya Allah ka juye zukatan mu zuwa ga wanda zai taimake mu mu zabe shi kuma Allah ka bashi ikon yin aikin da ya kamata wajen taimakon mu ya Allah waɗanda suke shirin sauka kuma ya Allah ka basu ikon sauke nauyi kafin su sauka Allah ya sanya su sauka lafiya su sauki dukkan nauyin da ke kawunan su kafin su sauka rabbana inna kwanukan sanyi suna shirin karewa sorayen kwanuka kaɗan. abin da ya saura na kwanukan sanyi Allah ya sa mushi albarka kwanukan zafi da muke sa ran shiga ya Allah ka sa mu daga cikin nasara <clears throat> da abin da yake damuwa ne a cikin kwanukan zafi, Allah ka kare mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma nashhadu an la ilaha illa anta